والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا ونبينا محمد ابن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه جماعة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna matuƙar farin ciki da godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala da ya ba mu damar sake muku jawabi na sallar idi a wannan gida namu mai albarka wannan shine mu ga al'umma na farko tun bayar dawo mu kano wajibi ne a kaina na bayyana godiya ta ga allah subhanahu wa ta'ala wanda ya ci gaba da tsaya min akan dukkan lamurana kuma ya min kyauta mai yawa wacce ba zan ya gode masa ba kamar yadda ya cancanci a gode masa. ubangiji shi ne yake bayar da mulki kuma shi ne yake karɓa ga wanda ya so a lokacin da ya so ranar takwas ga watan yuni shekara ta goma sha 2014 allah ya ƙaddara an tabbatar min da sarautar kano na gode masa na karba cikin farin ciki ranar tara ga watan maris shekara ta 2020 allah ya kaddara ya karbi sarautar ba mu masa butulci ba yadda na gode masa yadda ya bayar haka na gode masa lokacin da ya karba saboda na tabbata Allah ba a zalimin sarki ba ne kuma duk abin da ya aikata hikima ce da rahama da adalci kamar yadda muka yi wa jama'a jawabi a wannan ranar dukkan musulmi wanda ya san addininsa ya san cewa Allah ya sawa komai iyaka da ajali idan ajalin nan ya zo ko ana so ko ba a so sai Allah ya yi da nufinsa sai ga shi a ranar 23 ga watan mayu Allah maɗaukakin sarki ya sake mayar da ni akan wannan kujerar ta gado ya sake haɗa kan al'ummar kano ya warware dukkan abin da aka kulla na cutar da al'umma a raba kanta yadda ya cancanci godiya da ya bayar ya cancanci godiya da ya karba haka nake gode masa akan mayarwa ina roƙon allah ya sa wannan mayarwar ta zama alkhairi gare ni da kuma jama'a baki ɗaya jama'a yau ranar arfa manzan allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa a cikin hadisi cewa azumin ranar arfa yana kankare zunuban shekarar da ta gabata da wacce za a shiga muna roƙon allah ya ba kula don azumi ya kuma samu gabaki ɗaya a cikin waɗanda aka yanta a wannan rana a rana irin ta yau wato ranar arfa allah ya kammala mana addininmu a arfa aka saukar da ayar al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina kamar yadda ya tabbata a cikin sahihul bukhari a hadisin da sayyidina umar dan hattabi allah ya da shi ya ruwaito a ci gaba da neman gafarar allah ta hanyar istighfari saboda ubangiji ya umarci mahajjata har bayan su sauko daga arfa su yi ta istighfari inda yake cewa ثم أفيدوا من حيث أفاد الناس واستغفر الله kwaranyo ta inda mutane suke kwaranyowa kuma ku nemi gafarar ubangiji Allah ya fi mana zunubanmu ya samu a cikin 'yan aljanna jama'a rayuwar ɗan adam na cike da matsaloli da jarrabawa iri daban-daban amma cin wannan jarrabawa sai an hada da addu'a da haƙuri da jajircewa kafin a samu nasara muna kira ga jama'a mu koma ga Allah ta hanyar neman ilimi da inganta tauhidi da ibadunmu da haɗin kai da kaucewa dukkan abin da zai haɗa mu da fushin Allah muna fuskantar matsaloli masu yawa na tattalin arzikinmu da mu. amma da yardar Allah za a samu mafita muddin shugabanni sun tabbatar da adalci kuma mabiya sun ba da tasu gudunmawar wajen samar da al'umma ta gari mu sani cewa Allah subhanahu wa ta'ala ya ce ba zai canza wa wata al'umma halin da suke ciki ba har sai sun canza da kansu ya waje ba mu tashi tsaye akan gaskiya da amana da bin dokokin Allah da na ƙasa da mutunta juna da zaman lafiya waɗanda su ne harsashin ci gaba mu kula da ilimi da tarbiyyar yara da matasa da ba da haƙƙi da ya dace ga mata haka kuma muna tunawa jama'a da a ci gaba da tallafa wa hukumomin tsaro domin nasarar ayyukan zaman lafiya mu ba wa gwamnatoci da hukumomi goyon baya domin aiwatar da ayyukan alkhairi muna godiya ga gwamnan jiha injiniya abba kabir yusuf da gwamnatinsa da majalisar dokoki da dukkan al'umma bisan haɗin kai da suke bamu muna kira ga al'umma a ci gaba da addu'a duk wanda yake nufin kano da alkhairi Allah ya sa alkhairi a hannunsa duk wanda yake nufin Kano da sharri Allah ya mana maganinsa Allah ya wa shugabanninmu jagora zuwa abin da zai amfani al'umma a zauna lafiya a yi haƙuri a tsananta addu'a har Allah ya kawo mana ƙarshen dukkan abin da ya dame mu gobe in Allah ya kai mu idin babbar sallah wanda Allah ya ba wa iko ya yi layya idan an yi layya a ci naman a yi sadaka a yi kyauta musamman ga mabukata ubangiji yana cewa fakulu min ha wa at'imul ba'is al-faqir ku ci daga naman kuma ku ciyar da waɗanda suke cikin tsananin bukata amma kada a sayar Allah ya sa a bikin sallah lafiya a gama lafiya Allah ya tsare mana addininmu da imaninmu da mutuncinmu da lafiyarmu Allah ya ba mu lafiya da zama lafiya subhanakallahumma wa hamdik. ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik